katsina abuja Legas ana tura 'yan mata su tafi malaysia haramun ne mace musulma balagaggiya ta je aikin hajji in ba da ubanta ko muharraminta ko mijinta ba aikin hajji ma da yake na musulunci jama'a ina ake maganar kuma a tura mace daga nan zaria ta samu admission a ina a Danfodio University a Sokoto, ta samu admission a DUK, ta samu admission a ina a wata ƙasa ta tafi, wannan duk haramun ne bai halatta ba. Sayin da muharraminta to in ta je can wace irin sheke aya take yi ba ruwan iyayen su dai abin da take so let her produce a degree ta dai zo da degree, in dai ta zo da digiri kenan. Allah ya kiyaye to don haka gaskiya saboda Allah wajibi ne musulmi su lura da waɗannan abubuwan ba don komi ba saboda haɗarin da ake ciki to ga wata shawara da zan kawo ‘ya'yanmu da muke turawa waje su tafi karatu kamar ƙasar ingila in ya zama larura in ya zama larura shawarar da za mu bayar ita ce irin wata shawara da malamanmu suka ɗauka a ƙasashen saudi arabia ita ce ‘ya'yan da ya zama larura ne za a tura su amerika karatu sai a haɗa su da wani malami an tura ‘ya'ya goma sai a tura wani malami tare da su Kaje zai rinka zama tare da su yana ci gaba da karantar da su duk wata shubuha da za a rinka saka musu game da addinin musulunci game da qur'ani yana bi yana warware musu ita har ya asiyo karatun su dawo idan ba haka ba jama'a wallahi duk inda ka je za ka yi karatu hannun kafirai sai sun samu shubuha akan komai hijabi wannan 'ya'yan sanda suka fara sa hijabi a nan zariya 1986 aka zo ana rikici da malaman makaranta wai in suna sa hijabi wai ana lacca ba sa ji ne wai ba sa ji duk shubuha ce yarinya tana karanta operational research sai malamin ta yana ce mata to yanzu ke kina karatu yanzu nan da kika je za ki aiki idan wani inji ya ja wannan hijabin naki fa duk shubuha ce jama'a suke kawowa don haka yanzu ya ko 'yan limancin aka ɗauke ta aikin banki ba dai ta sa hijab ba sai dai tana sa dan wannan munafikin abu da ake tsaye da shi iya wuya wai wannan ita ce multazima wai mai kula da addini kenan ta sa siket ko kuma ta sa wando ba za ta sa zani ba ta je ta aikin banki duk waɗannan abubuwa jama'a dan a rugurguza matasa ne waɗanda an rugurguza su karshe ne zai faru an rusa mu Allah ya kiyaye